Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. ba ana rawa A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar polio da ke gurgunta yara. Duba da cewa cutar ta sake kunno kai a Najeriya. Tun a watan Agustan 2020 ne Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ayyana Najeriya a cikin jerin kasashen da suka yi nasarar kawar da cutar polio a duniya. Sai dai tun a lokacin ana ci gaba da samun nau'in cutar wanda hukumomi da masana suka ce ana samun nau'in cutar ne sakamakon rauni na garkuwar jiki musamman ga yaran da ba su samu samu cikakken rigakafi ba. To shin menene ma cutar polio kuma yaya alamomin ta suke? Kwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir na asibitin Nizami a Abuja ya yi ƙarin bayani. Cuta ce wadda ƙwayar cuta nau'in virus take haifarwa wadda take kawo ah, watakila ɗan samu ɗan zazzaki. zazzabi da ciwon kai da ciwon dan wuya haka daga baya kuma sai ta kawo shanyewar jiki musamman kafa a wani lokacin tana iya shafar tsokokin da suke waɗanda ake amfani da su wurin yin lumfashi wannan shine dalilin da sa wani lokacin ta kan yi kisa. To likita shin cutar polio ta kasu kashi nawa ne ma kuma akwai wani bambancin ne wajen illar da take yi wa yara? Kwayoyin cutar virus nan da ke kawo cutar polio sun kashi su a asali kashi uku. wadda ake cewa type 1, type 2 da type 3 amma daga baya-baya an samu abin da ake cewa vaccine derived polio virus wato ainihin allurar rigakafin wadda ake digawa kwayar cutar polion ce ake dakushe kaifinta ya zama kenan ba an kashe ta gaba ɗaya ba amma an dakushe ta da idan aka diga in ta shiga cikin yan hanji za ta ɗan hayayyafa na ɗan wani lokaci wanda zai sa jiki ya samu garkuwar jiki daga wannan to ita wannan kwayar virus da ake amfani da ita da niyyar samun wannan rigakafi sai ya kasance tana canza nau'i abinda a likitance ko a kimiyyance ake cewa mutation saboda haka sai ta zama an haifar da abinda ake cewa vaccine drive polio virus ta zama kenan kashi na hudu wanda takan dan zagaya cikin al'umma kuma wasu kasashe sun ba da rahoton cewar kamar indonesia misali sun taɓa ba da rahoton cewar an samu yaran da suka kamu da ita wannan cuta ta shan inna wanda asalinta daga wannan ah, vaccine drive wadda ake ce circulating vaccine drive polio virus. To likita shin akwai bambanci ne wajen illar da take yi wa yara? To inda ake samun bambanci ah, na tsananin cutar ne. Ita waccan da ake cewa wild polio virus ta fi tsanani kuma ta fi kawo shanyewar jiki musamman type 2 din nan wadda kora daga kasan a shekara ta 2020 saboda haka ita ta fi tsanani akan su wannan wanda aka ba da rahoto na baya wato vaccine drive nan circulating vaccine drive polio ba su kai tsananin waccan ba ko menene yasa ake ƙara samun bullar cututtuka musamman waɗanda ake iya rigakafi ko ma cutar polio da aka ayyana kawar da ita a Najeriya ita ce tambayar da na yi wa da Dr. Abdullahi Bula Magarba ga kuma abin da yake cewa. To bular wani nau'i na cutar shan inna da hukumomi suka sanar a Najeriya a ba mamaki bane kuma ba wani sabon abu bane a kasashe duk wuraren da yake ya zama to akwai rauni a rigakafin da ake ne da kullum na cututtuka wanda suke da rigakafi wato wanda muke cewa vaccine preventable diseases. a wannan cututtuka sun hada kamar shan inna kamar kyanda kamar su tarin shika da tarin tb da sarki hakora wannan cututtuka wasu ne wanda ake bada daga kafin su yau da kullum kuma duk lokacin da aka ce wato garkuwar jiki na yara na inda ake bada daga kafin nan ya yi kasa sakamakon wato rashin bawa a yara da yawa wato akalla a samu kashi tamanin zuwa sama na yara a kowanne a wuri da ake magana to in dai har ka ce ba a samu wannan ba to za a iya samun jifa jifa haka wato cututtuka kamar na shan inna da kuma sauran wa'anda na faɗa a sama rashin samun garkuwar nan ya danganta ne ga wato rashin kammala a rigakafi yau da kullum ya kamata a ce duk lokacin da aka haifi yaro ko yarinya to a cikin wannan shekara ɗaya na farko akalla a ce uwa ta je asibiti a sau biyar don samun cikakkiyar kariya ga cututtuka da suke da rigakafi wannan rashin zuwa a samu rigakafin nan na yau da kullum cikakke ga yaro ko kuma yarinya a shi kawo raunin rigakafi shi muke cewa weak routine immunization system kuma wannan yana aukuwa bisa dalilai da yawa misali ki ga cewa ko a su iyayen ne a ba su samu sun je ba kuma sa zuwa samu maganin akai akai shi ne sa kamar samu rashin karfin gwiwa su je a ko kuma a ce da gangan ne ba su su je saboda waɗansu da yawa har yanzu suna kyamar kafin nan sannan ko kuma a ce a wuri ne wanda ke baya samun zaman lafiya shi ya sa kamar a ce ko ma'aikata ma suke a tsoron zuwa wajen to amma dai gaskiya a kuma mun gano ma cewa sau da yawa yanzu za ga cewa sai ga iyayen ma suna son ma su je a kafin amma sau da yawa wallahi ma'aikatan lafiya a suna tasu matsalar za ga an shirya a je abin kicin outreach wato a tashi kamar daga asibiti a aje kamar wasu kauyuka aka ko rigage haka sai ga ma'aikatan su rubuta su ce sun je amma su je ba so kuma kuma ko wurare kamar da ake ana kamar yaƙe-yaƙe kamar na boko haram din sannan kamar inda ake ta banditry din nan to kaga shi ma ma'aikacin lafiya a gaskiya shi ma saboda zai tsoron lafiyarsa da kuma ransa shi ma kaga zai sa yana ma tsoron zuwa wajen aikin so duk da inda aka samu cewa akwai rauni na rigakafi rigakafin yau da kullum to wannan shi ke kawo bullar wato cututtuka wanda yake suna da rigakafi ne yau da kullum kamar polio sarki hakora tarin ka haka kamar wanda faɗa kuma kamar eh, nau'in da aka ce an samu a Najeriya a wannan bai ɗauke Najeriya daga matakinta na cewa ta kawar da cutar polio ba wannan nau'in da aka samu ita ake cewa CBPD wa circulating variant of polio virus wa suka ce mata circulating vaccine drive polio virus so wannan samun da eh, samun bullowa wannan circulating variant portfolio bar za ka yi a Najeriya ba abu mamaki bane in kika duba kamar lokaci ne na damuna ko za ga cewa irin sau da yawa mutane sun yi bayan gida haka a gaban ruwa kuma ruwan sama ya ga wanke ya shiga cikin ruwan nan za ga mutane da yawa sun sha to duk inda ake samun ana shan ruwan da yake bashi da tsafta ko kuma ana cin abinci wanda yake bashi da tsafta kamar in kika je kasuwannin mu sau da yawa za ki ga cewa irin gashi ko kuma gefen titi shiga ana sai da abinci ga kwata nan a buɗe sannan kuma kuda ya shiga ya zo ya taba so shi gaskiya gaskiya duk irin wannan suna kawo ba ma wai polio kaɗai ba har ma irin su kwalara irin su typhoid nan to duk yawanci cututtuka ne wa'anda suke da alaka da rashin tsafta musamman tsaftar muhalli da kuma tsaftar abin da ake ci da kuma abin da ake sha wannan shi yasa cewa ba wai ba da rigakafin ne kaɗai ba rigakafin zai fi amfani idan aka ce kuma an haɗa. gwiwa da bangaren wato ba da ruwan sha da kuma bangaren tsaftar muhalli kuma iyaye ya kamata su dinga haƙuri. Don yau a ce mace ta je asibiti bata samu magani ba wa kin samu tseko ne wajen transportation a gani ba wa kin an je yau babu to gobe a je a samu to ya kamata a je a yi haƙuri a rinka zuwa ana ba kafin nan saboda shi jinyar ta fi wahala da a ce a ba rigakafin rigakafin nan ganje an yi ba wani abu ne wanda ma ake bada allura din nan ma bai fi a dan samu dan dan ciwo haka zafin wajen allurar kwana ɗaya kwana biya warke ba amma idan yaro ya samu jinya ba jinya ce wanda yake za a iya dawo da ita ba wato ita ka cewa irreversible muddin kafa da yaro ta shanye ba har abada ta shanye babu abin da zaka yi sai dai kawai ka taimaka dai ya zan samu abin takawa da wani waye amma babu wani abin da zaka yi da zaka ce gashi ka dawo da wannan kafa saboda haka wanda a jure a rinka zuwa ana karɓar rigakafin nan yana da kyau kuma yana da amfani gaskiya sannan kuma su ma ma'aikatan mu a gaskiya ya kamata mutane su ji tsoron Allah cikin aikin su wato ɗabi'a ta ma'aikatan mu wani lokaci shi yakan kori ma su ma iyayen eh, su kawo 'ya'yansu eh, wani lokaci a kyare su wani lokaci a zo a yi buris da su ka gani ko kuma a ce gashi an tsara za a yin sannan a ki ko kuma a ce gashi za a je wani kauye a yi outreach sannan a ki zuwa so gaskiya su ma'aikatan mu wani lokaci ah, suna da tasu matsala kuma ya kamata a ce in dai mutum zai aiki da ya aiki sa tsakani ga Allah kasancewa kayi kuma kar ka zo ka rubuta mutane karya saboda haka muna kira ga jama'a su ba su riga kaiwa ƴaƴan su rigakafi su kuma ma'aikata su tsaya su yi aiki su tsakani ga Allah sannan kuma a sa kowa ya kula da tsaftar gidansa ko ruwan da zaka sha ba ya kamata jama'a su ma su ɗauka su kula da kansu bincike ya nuna cewa tabbatar da cewa mutum yana wanke hannunsa kadai yana kawo rigakafi amai da gudawa wajen kashi arba'in saboda haka jama'a su kula da tsaftar jikinsu tsaftar gidansu kuma da tsaftar abin da za a ci da za a da abin da za a sha to insha Allah ka dawo annan da kuma rigakafin zai ga cewa ba wai polio kadai ba har ma masu da nan su sarki hakora tarin shika nan duk za a samu saukin su insha Allah shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance lafiya. Babu mai hoji da